kadai ta Allah baya nuna ma mutane a asalillah wa idza sa'alta fasta'in billahi wa alam anna al dukkan al'umma su taru ba su isa ba ko tabbatarwa ko korewa sai in Allah ya ga dama yace ku yi kiran sallah ku bi ku ta da ikama sa'annan babban wanda ya fi shekara ya ci gaba ya yi limanci abinda ake nufi da wanda ya fi shekara in kun zamo cikin musulunci daya daya cikin sunna daya cikin fikihu daya daidai kowanne martaba ku daya sai a ce wane ne ya fi ku shekaru sai a gabatar da shi ya yi sallah haka siyasan musulunci take lallai sai an yi biyayya lallai sai an yi shugabanci don wanda duk ya girme maka yana ganin abu ya ci ya cancanta ya kazo kai ko da ka cancanta akwai ta da yar fitina ko mun kankancin ta a cikin zuciya ko shari'ar musulunci duk abin da zai bari zuwa fitina kautar da ita kautar da shi ake yi ko in dama ya umman nasu aqra'uhum fa'ida kenan wane ne zai limanci wanda ya fi kowa iya karatu da karatu da tajwidi da tsoron Allah in sun zamo daidai a cikin iya karatu wanda ya fi su dadewa a musulunci ko kuwa wanda ya fi sanin sunna ko wanda ya fi fahimtar cikin duk baki ɗaya in kun zamo daidai wannan ya iya karatu ala ramma wannan ya iya wannan da tajwidi wannan da tajwidi wannan duk kowanne to nan sai a tashi daga wannan mataki a je mataki in aka kai aka kai aka kure kowanne ya san sunna kuma sai a ce to abdahu hum fil islam wane ne dan shekara 60 dan shekara 60 ya shekara 45 yana sallah mm. kai kuma dan shekara 40 shekara nawa kai kana sallah 25 ko shekara biyar na wasanni ko 25 wannan ya shekara 45 ma'ana ya daje ya ma'ana ya ya fi ka bin Allah kenan ko ana saboda saboda ma zaman lafiya Babu yake wani babi الخيل معقود في نواسيها الخير الى يوم القيامه yace doki ko dawaki an kulla alkhairi akan kawunan su har zuwa tashin kiyama ma'ana doki da aka tanadar da shi dan yakinta da addinin Allah aka ce alkhairi nake tare da shi saboda me zaman me yake ya je yakin ta da addinin Allah wanda ya san wannan dauke yake ciwon sa dan me yake ciwon sa dan a je yakin ta da addinin Allah sai manzo Allah ce alkhairu fi nawasiha alkhair ila yawm alqiyama wannan magana tana nuna cewa jihadi na nan har na da kasa قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن كربو عبد الله بن عمر الله تعالى مسيدايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله في رادة عنه الله ثبت على الخيل fi nawafiha alkhair ila yawm alqiyama doki ko dawakin da aka tanadar da su saboda yakin ta da addinin Allah yace alkhairi na tare da su tun daga kansu har zankun bayan su har zuwa tashin kiyama قال حدثنا حفص قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسين